a watan mai aka kafa wata ƙasa da ake kira wai isra'il kulura wai na wai tawa saboda wannan ƙasa da aka kafa ta jini na mutane mene jamin jini ne jinaye hausa ta yi khalas da ƙwaƙwalen mutane suka kafa wannan ƙasa kuma sai suka ɗauko sunan annabi yaƙub suka ba kansu wadan a yadda da su annabi yaƙub sunan shi isra'il haka ne wa zai bani ayar da allah ya kira shi isra'il wa zai bani ayar كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل قل فاتوا بالفتلة إن كنتم صادقين إسرائيل wannan suna kan zo a gaba biyu ko ka ce bano da bani isra'il ko kuma isra'ilan tsoratta to shi annabi yaqub sunan shi kenan kuma isra'il na nufin abdullahi isra abdu allah allah kun ji wuri kuma wace sura ce ma aka sa mata suna suratu bani isra'il suratul isra kuma a cikin sura ta goma sha tara allah ya ce me. أولئك أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إسرائيل to sai suka ga bari mu ɗauko sunan mu ba kanmu don kusan a ƙur'ani ma akwai sunan babanmu isra'il shi duk mutum in yana son ya tallata mugunta sai raba da mutanen kirki ta tsine shekaru talatin da suka wuce ba a karɓe shi a kano ba sai da ya raba da yana karantar da hadda ƙur'ani kuma kowa na so yancin ɗan adam yancin ɗan adam abinda suke nufi su yi attakin tsarin rayuwar iyali na musulunci muna son mu haɓaka tattalin arziki ba gaskiya ba ne kwaida da abin suke faɗi daga nan sace da ku to kada aurar da yaran in ba ta kai shekara 18 to ku halatta auren jinsi namiji da namiji to mace da lgbtq plus amma sai an fara fakewa da jin hankalinka to haka mutum yake ko mai kama kifi ne baya sanya ma kifi kugiya zankalkal sai ya raba mata tana ba haka bane ai dabara ce ɗabi'ar ɗan adam ke to aka kafa wannan ƙasa suka raba wannan sunan annabin Allah ya ko nabi yaqub zai je yana kashe yara a farɗa cikin mace mai ciki a fidda ɗan aba alade a yi rumba mai a masallaci mutane na sallah duniya yi shuru sannan ka ce musu isra'il sunan da yake shi yasa shekhin malami al'allama mustapha al'adawi al-muhaddith al-mystery yake cewa la walan nusammiyahum isra'iliyin annabi isra'il bari'un minhum ba shi ba su ai kamar ka kira kirista masihiyun na sha faɗa kun sani ko la to amma dai sunan kenan a kafin 1948 babu mutanen na auren yahudawa suna warwatsa ne a duniya akwai irinsu a ingila iyalin gidan cromwell akwai su a faransa akwai janissary a rasha misali to sai ingila uwar manafinci sai ta yi kulli aka yi wani taro da ake kira balfour declaration 1917 sai suka shelanta za mu ba ku ƙasa ta kakanninku asalin fitina suka tuda kuwa kuma da aka shelanta kafa kasar 1917 bata tabbata ba sai 1948 shekara 31 suna ta shirin shiryen zuwa malam aka dinga ganin tudadowansu suka shigo suka mamaye wannan yanki shi suke kira nakba an ula kuma dole ka yaba musu a wani bangare har an ce ma yaren yahudancin ya kusa bacewa amma sai da aka samu na yahude kwaya ɗaya sai da ya matsa ya nace sai da ran ya dawo himma amma kan bata kuma sai da suka shekara talatin da suna fafutuka suka dinga sayan gonaki na mutane sayan gonaki sayan filaye to wannan kuma shine plan din da duk wanda ke son ya mamaye ka zai yi ya dinga sayan shagunan ku ko kuma ga talauci mutum ya ga kuɗi ruwa sai ya mance da komai daga nan sai su canza sunayen unguwannin ku ah, yanzu in ba rainin hankali ba kace a Kano akwai unguwa mai suna wai no man's land a Kano ka ce ba garin kowa ba kai ka je inu ka ci no man's land in zai yi je ka Zaria ƙauye ne na musulmi da yawa amma suka kama kiristoci suka sami suna Graceland asalin sunayen ƙauyukan na ƙauyawan ya ɓace an cika shi da coci me ke faruwa talauci gidan da za a sayar miliyan ɗaya sai su baka miliyan biyar kaga wasu ka ce miliyan biyar allahu akbar ai salati goma ga annabi a lokacin da baka san mutuncin kanka ba abin duniya za a gamu da wulakanci inda kwaɗayi to haka suka yi wato filistinawa suka mame wannan yankin ta hanyar kuɗi da kuma ƙarfin soja ma kai ai farko uganda aka so a basu ya uganda ina macin aka tura su tare da ko ina fitina ne hitler sai da ya kashe wajen miliyan nawa ko da an ta lamba din abinda kira holocaust da suka je suka mame wannan yanki a hankali a hankali a hankali aka yi yaƙi 1967 ranar bakwai ga watan june suka kwace manyan garo irin su askalan garin ibn hajar suna kiransa eshkelon yanzu aka askalan tana isra'il wanda ƙasar filistin irin su haifa irin su golan hajj irin su west bank na'am to wannan yasa falastina suka kafa kungiya irin su plo sai shugabannin larabawa suka suka dinga wato wasa da abin wasu suka ce to ai wannan struggle din ba na musulunci bane na larabawa ne ko musulmi ba rawa ciki inda suka samu matsala matsala kenan aka zo aka ce a abin kawai na su ya su ne yanzu an maida abin kawai daga ainihin hamas sai hamas sai kungiyar kata'ibu al-qassam izzuddin da kuma Sarayil kudus qudus to su ne kuma suke ɗanɗana ma isra'ila inda kuke kiranta dutse a hannu ba ya ba za ka sha mamakin abin da ke faruwa tare da ga abin da ke faruwa da ake musulmi a gaza yanzu kufa fa yanzu fa mun yi sallah kowa cikin kwanciyar hankali ko za mu koma gidajen mu gun mu insha Allah tun zaka mutanen gaza ba su da wannan ni'ima ɗin yanzu sam ƙauyen gaba ɗayan kewaye shi abinci baya shiga ruwa baya shiga ya Allah ga kafar yaro can cinya can kafa can amma su bayan ta'adda bane mm shafu da mai ne Amerika ta taho da makamai duk turai sai muka ce ku yi wallahi Allah ya alkawari za a samu galaba a kan lokaci ne a shekhi dr usman al-khamis mai hukumta minata yake cewa la yaghurrannakum at-tahalufat wat-ta'irat wal-mutafajjirat alkawarin Allah ne wala al'umma wanda suka fi ku matsala ce ta lokaci kawai ta haka suka mamaye wannan yanki majalisar da ake ta ɗinkin duniya ta yi iya iyawa a baki kawai ta ce isra'ila abin da ke ba daidai ba ne makarya ne duk bakin ya ne kuduri ya fi wajen dubu ta sa kafa ta share daga cikin fitaccen kuduri akwai kuduri mai lamba biyu uku uku hudu na 2016 kwana-kwanan nan kenan suka ce abin da kuke yi mamaye wa mutane gidaje ne da ya daɗe da ba a taɓa samun irinsa a tarihi ba to yanzu bala'in ma masallacin al'akasa da aka yi isra'i da annabinmu nan suke shiga to shi ne su waɗannan bayan allah da ba su da ƙarfi ƙarfinsu allah da ba su da kowa allah shi shine nasu kuma suka ce ƙarfin mara ƙarfi rashin ƙarfin shi kun gane hausa ƙarfin mara fantastic kenan kaga da rauni ya kai rauni sai nemi taimakon ubangiji wal hunaka aqwa min Allah rabbil alamin to abin da ya rage musu kawai su haɗa kai wannan haɗin kai shine kullum ba to da haka makasudin wannan magana shine daga cikin bayanan da muku a takaice na baku muna roƙo kowannen mu in ya je gida ya yi ƙoƙari ya hana ido bacci ko raka'a biyu ka roƙa musu Allah don girman Allah kai haka za ka ji abin ya taɓa zuciyarka mun yi magana a wani gari shekaran jiya ya ce malam ka gani yanzu tsoho ne ce ban da lafiya zama da kyar tashi da kyar amma da ka faɗi wannan sai na ji ashe cikin ni'ima nake abin da ake musu a kaza. an katsa ruwa an katsa komai komai Munafukan yan jaridun duniya sai a irin su bbc shi yasa na ma sauransu. ko ma'aikatan namu na hausa ne to abinda aka ce su shi za su yi ai ba su da ra'ayin kansu da neman kwabo saka to ga saurari me bata lokaci ba kuma bbc kaɗai ba ne duk gababin haka suke na yammacin duniya aljazira ita take ba da labarin abin da ita ma saboda rigima da ke tsakaninta da ainihin su kasashen laraba yanzu an bi isra'ila ne ake bi ake rarashinta tunda har tana kiran kanta tana kiran sojojinta the unconquerable army sojin da ba a isa taɓa su ba malam sai bakwai ga watan nan na oktoba asabar da ta wuce sai suka ga abin mamaki suna da wasu rindimarin ɗimin mashin da ake kira dome wato alƙubbal hadidiyya idan su 'yan hama sun jefa musu makayi mai linzami waɗannan doms suke cafke su su zubar da su suka kaɓe su shekaru biyu sai suka ga wato kashi 80 cikin 100 na abin da aka jefa dom ɗin ta to mutanen nan fa bayan da muka san su ba da dutse suke jefa mana sun kuma makami mai linzami ku ji tsoro to abin da ya ƙara ta da hankalinsu sabar da ta wuce ranar bakwai ga wata sai ga su cikin tel aviv yanzu haka filin jirgin saman isra'ila ben gurion airport baya aiki an tsayar sun tsorata sun rikice kullun cikin kaskanci suke an gane ko duribat alaihimul maskana zilla aziltun kullum cikin kaskanci da talauci makamin da sauransu in ba ka ba dan me kasashe na suka tsorata suka zo sai aka tambayi wani wakilin Filistin me za ka ce game da harin da Hamas ta kai sai ce a yanzu baka tambaye ni shekaru saba'in ba ana kashe mutane ba ka magana ba sai wannan lokaci da tura ta kai su bango yanzu da rasha ta fada mai ukraine kuna ta surutu an je an mamaye an mamaye ba kwa maganin mamayen isra'il da ta yi to ai allah ya bada amsa wal kafiruna humuz zalimun to menene abin da zamu iya yi shine wallahi addu'a wallahi addu'a yau addu'a ku ce Allahumma ansurhum alal mu'tadin alal ghashimin alal zalimin alal mujrimin alal irhabiyin yan ta'adda terrorist ku roƙa musu Allah haka lokacin sallar dare an gane ko masu cewa ayi ba da wannan ake samun to me za a samu nasara ne addu'a karkare na ta shafi'i na cewa a cikin diwani ne أتهزأ بالدعاء وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل سهام الليل جاء إمام الشافعي ولكن له أمد لكل أمد انقضاء سهام الليل لا wa amadin yace kana wasa da addu'a abin da yake cikin dare idan ka aika kibiya ce cikin dare wanda in ka cilla sai ta kai ga target dinta sai dai komai akwai lokacin da sai ya kai tukun hmm. to da haƙƙi ne a